Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi Hashin Gumel tare da Hauwa sharar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 18 ga watan Disamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a cewa hukumar ƙididdiga ta Najeriya mbs ta ce farashin kayayyaki a najeriya ya kara hauhawa idan aka kwatanta da shekarar ta gabata sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru ya kaya ya shirya kuma zai gabata daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun najeriya amma yanzu sai a gyara zama a fara shiraren kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labarin mai karantawa hawa sharif a jiya lahadi ne shugaba vladimir putin na rasha ya sha alwashin sai ya kai rasha ga kasancewa ƙasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan ƙasashen yammaci cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sakaiwa shekara ta 2030 putin zai sake tsayawa takara a karo na biyar don ci gaba da makalewa a fadar kremlin a wani zaɓe da ba shi da wani sahihin abokin hamayya da ake sa ran gudanarwa shekaru biyu da kaddamar da mamayar shi akan ukraine vladimir putin mai shekaru 71 a duniya ya ɗare karagar mulki ne a shekara ta 2000 a ƙasar da al'ummata da dama ba su san wani shugaba ba sai shi akwai yiwuwar ƙuri'ar da za a kaɗa ta ba shi damar ci gaba da mulki akalla har zuwa shekara ta 2030 da kuma bashi damar ci gaba da zama a fadar kremlin har sai shekara ta 2036 a jiya lahadi ne shugaban dakarun isra'ila ya ce dakarun na isra'ila sun kama mutane fiye da dubu daya a yakin da suke yi da hamas a gaza da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai shugaban hafsan hafsoshin janar harzi helave ya ce idan mayakan suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne kawai amma ba a harbe su cikin wani faifan bidiyo da sojojin suka rika yadawa halabi ya ce sun samu bayanan sirri da dama daga kamammun da ya ce sun haura dubu daya furicin na halabi dai na zuwa ne bayan da sojoji suka yi kuskuren harbe yahudawa uku da ke kame da sojojin suka ce sun rika daga farar tuta suna kokarin neman aje a cece su a jiya lahadin ne har ila yau hukumomi a pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon ɗaurarren firaministan ƙasar imran khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai akan yi irinsu ba kungiyar tariq al-insaf ko kuma pti ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga matakin gwamnati na dankwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe jam'iyyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa dama abu ne da aka zata daga gwamnatin kama karya wadda ba halattacciya ba ta rage karfin kafar sadarwar yanar gizo ta kuma haifar da cikas ga duk wata kafar sadarwar zamani a faɗin ƙasar ta pakistan kafin taron gangamin siyasar na tarihi na jam'iyyar pti da aka yi malakabi da jalsa ta ce wannan shi ya tabbatar da fargabarsu ga ɗimbin farin jini na jam'iyyar pti ta imran khan hukumar netblocks mai zaman kanta da ke sa ido kan harkokin kafafen sadarwar zamani da tsaransu da kuma yadda gwamnati ke tafiyar da su ta tabbatar da cewa lalle an yi wa kafar sadarwar yanar gizo kutse a pakistan ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin nan hukumar ƙididdiga ta najeriya nds ta ce farashin kayayyaki ya ƙara hauhawa idan aka kwatanta da shekarar ta gabata kuma rabon ƙasar ta samu hauhawar farashi haka tun shekarar 1999 yamma a birnin abuja ya basha na dauke da wannan rahoton kasar yana fuskantar hauhawan farashin kayan masarufi da sauran nau'ikan kayayyakin amfanin yau da kullum babu kakkautawa a rahoton da ta fitar hukumar ƙididdiga ta ƙasa mbs ta ce an samu ƙarin hahon farashin kayayyaki a watan nuwamba da kaso 0.87 idan aka kwatanta da watan oktoban da ta gabata hauhan farashin kayayyaki a najeriya yanzu ya haura kaso 27.33 zuwa kaso 28.20 bisa ƙididdigar ta mbs kuma rabon kasar da ta shiga irin wannan yanayi na tashin farashin kayayyaki tun a shekara ta 1996 Kazalika hukumar ta ce wannan mataki na hahon farashin kayayyaki ya karu da kaso 6.73 idan aka kwatanta da watan Nuwamban shekarar 2022 wanda yake a matakin kaso 21.47. Rahoton ya kara da cewa hauhawan farashin kayayyaki na watan Nuwamba ya wuce adadin da aka kiyasta a watan Oktoba. rahoton ya ce hauhawar farashin kayan cimaka ya karu da kaso 32.84 a shekarar ta 2023 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata wanda yake a matakin kaso 24.13 rahoton ya kara da cewa kayayyakin da suka ta'azzara hauhan farashin sun hada da farashin burodi cimaka man girki doya da kuma dankalin turawa sauran kayayyakin su ne kifi nama da sauran kayayyakin kwalama da kuma na shayi shin ko menene ke kawo irin wannan hauhan farashin kayayyaki a najeriya tambayar da na yi wa dr isa abdullahi kashere kenan manazarci kuma masanin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke kashe da jihar gombe akwai manya-manyan abubuwa guda biyu da mu a aikace a cikin tattalin arzikinmu da muka yi sake da su suka rikice wato bangaren sarrafa kayayyaki da wadata ƙasa da abin da ya kamata mu dinnan mai amfani da shi wato mu mun shantake mun sake komai ba za mu iya yin shi wai don mu rike najeriya da shi ba saboda haka abincinmu za mu siyo daga waje tufafinmu za mu siyo daga waje duk yadda za a yi a siyo wani abu daga waje a shigo da shi to da abu ya shafi wancan kasar wajen ya shafi najeriya akwai hawa-hawan farashi a kasashe na duniya kusan gaba daya saboda haka sai mun siyo shi mun shigo da shi cikin gida najeriya bangarori guda biyu da suka taɓa tattalin arzikin najeriya da kusan ya wargaza komai ɓangaren man fetur da ɓangaren canjin kuɗi na najeriya an ƙara farashin man fetur kamar yadda muka sani dole farashin abinci ya ƙaru da farashin sufuri ya ƙaru. To wani mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka domin dakatar da hauhawar farashin kayayyaki? To kenan ya zamanto dole gwamnatin ta ɗau matakan da abincin da sauran abin da ake bukata zai yalwatu a cikin ƙasa ya wadaci ƙasa kamar yanzu a ce ta samar da manya-manyan masana'antu na sarrafa kayan gonan kamar a samar da manya-manyan gonaki irin na zamani na duniya inda za a yi su kuwa a cikin takaitaccen lokaci da sun rage hawa-hawan farashin nan 'Yan Najeriya dai na dakon ganin irin dabaru da gwamnatin kasar za ta fito da shi domin kawo ƙarshen yadda farashin kayayyaki yake tashi a ƙasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gai Rukayya Basha, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. dakarun isra'ila da ke fafatawa da hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanyar ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba da aka tsara domin jigilar mayakan hamas a cikin motoci kai tsaye daga gaza zuwa kan iyaka konawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran hanyoyi ɓoyayyu na daga gurin da yakin da isra'ila ta kaddamar bayan da dakarun hamas suka kai ma isra'ilan hari da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar bakwai ga watan oktoba daga cikin wuraren da hamas din ta take a yayin harin sun hada da kan iyakar erez da ta tsallaka tsakanin gaza da isra'ila kilomita 100 kacal daga wani wurin binciken ababen hawa da ke bangaren kudanci wani wuri boye da buhunhuna na ƙasa da dakarun isra'ila suka nuna manema labarai cewa wurin ficewa ne kuma wani aiki ne na dakarun hamas suka ce hanyar karkashin ƙasar na da zurfin mita 50 da faɗin kusan mita uku da tsawo da faɗi da kuma wutar lantarki a cikinta shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya faɗa a jiya lahadi cikin jawabin shi na duk dare ta faifan bidiyo cewa a nan ba da jimawa ba ne ƙasar ukraine da hukumar tarayyar turai za su tantance ci gaban da ukraine din ta samu a tsarin daidaita dokokinta da na kungiyar tarayyar turai da kuma samar da wani jadawalin aiki a tattaunawa da ake sa ran a shekara mai zuwa game da shigar ta kungiyar tarayyar turai zelensky ya kara da cewa a nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne kasar ta ukraine za ta kaddamar da tsarin gudanar da nazarin ci gaban da ukraine din ta samu abin tsarin dokokin tarayyar turai domin tantancewa tare da hukumar tarayyar turai a watan jiya ni hukumar tarayyar turan ta ruwaito cewa ƙasar ta ukraine ta cika hudu daga cikin bakwai na tsare-tsaren da aka amince da su a tattaunawa kasancewar ukraine a ƙungiyar tarayyar turan da suka hada da daukar jami'an yaƙi da cin hanci da rashawa aiwatar da gagarumin sauyi a bangaren shari'a da samar da ingantattun dokokin yada labarai da za su yi daidai da na tarayyar turan. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba an shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Zauren Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke duba lamuran da ke ciwo matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA zai yi bitar akalla ɗaya daga shirye-shiryen da muka gabatar a shekarar nan ta da uku mai ban kwana. Cikin ikon Allah shekarar mun zagaya yankuna da dama inda muka tattauna da matasa kama kama daga Sokoto birnin Shehu kan tsaro a yankin Isa da Sabon Birni, Gana kan garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Akara, Kamaru kan kishi mai amfani da akasin haka, Bauchi kan rawar da matasa za su taka bayan babban zaɓe, garin ɗan Umaru dan kowace gujiyar Kebbi kan tsaro da gashiwa jihar Yobe tare da matasa masu kamun kifi da muke kai a halin yanzu kuma in Allah da za mu ci gaba a sabuwar shekara. Za mu gabatar da ɗaya daga zauren da ya zauna a Sokoto. Matasan sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhusaini Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. da ka so ka yi ana za ganin cewa mutane suna hasashen cewa kamar waɗannan ma'adanan da ake ɗiba a waɗannan sassa shi yasa aka hana mutane zaman lafiya don ko idan aka bari cewa suka zauna lafiya to mutane hankalin su zai kwanta su tabbatar da cewa eh, wuraren da suke zaune suna da arzuka wurin nan to su ma suna da bukata a ba su dama su domin Allah ya kaddar cewa suna cikin mutanen da Allah ya azurta da wasu amfanuka na da ke karkashin kasa su ci muriyan wannan al'amura wannan amfanin da ke karkashin kasa idan har ya mana hankali ya kwanta to za su neme su ne su ci wannan amfani to idan hankali bai kwance to kaga ba a magana kila da cin amfanin albarkacin ma'adanai sai dai mutum shi bidatta ina na zai tsira tare rai ne to shi adalin da ya sami wagga magana tun bayan cewa an ruhi amma yanzu ta ta'addancin bai yi sauki irin wanda ya kamata ba ko mai zalla don Da eh, me yasa ka ce haka nan abin da yasa ni tun bayan da an ka ce an ne eh. akalla ina ganin kusan in ce ma abin karuwa domin sassan jihar Sokoto da yawa inda abin bai kai ba eh. amma yanzu in ka duba wasu local government irin Tambol da Kebbi da sauran irin waɗannan local government yanzu abubuwan ya kuraru ya kawo gare su wato babban matsalar da annan duk da an ce an ruhe din amma abin kididdiga ko diddigin cewa shin abin umarnin da an ka ba su aiki ko bai aiki ba wannan shi a babban matsalar da Najeriya yau yawa wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta eh. rashin ba a kididdiga a gane shin abin da an ka ce a yi an yi ko ba a yi ba wannan shi a babban matsalar da muka fuskanta don haka don an ce an ba da umarni duk ba lalle na a ce abin yayi ba saboda akwai wasu waɗanda suka amfana da wannan za a bi ta karkashin kasa domin ganin yawwa su yi amfani da wannan to shi ma shi ta'addancin da ina ganin ya riga ya daɗe don tun kamin ma ina ganin umul umul kairi umul kairi Eh, mun kai da muna ji. Sun shekara biyu suna tare da wanga ta'addancin. Sai dai abin da ke faruwa su can kebe yanzu an kai lokacin da su kebe ko jami'an tsaro an ka kai kebe kwana biyu sai kaga sun dawo sai kaga sun ce to ba a basu makamai ba ko kuma ba a basu kayan aiki ingantattu ba to ta ya za a yi su zauna kebe saboda kebe iyaka ce daga garin kebe babu wani gari da zaka wuce keɓe ta riga ta zama babu wata hanya da za ka wuce. Tana kan iyakan Najeriya da Nijar ne? Tana kan iyakan hannu in ka kai ta tambuwal in ka eh. shiga daga babu wani babban gari da za ka miƙewa keɓe ta riga ta zama kamar ta dace bakin iyaka nan sai kauyuka ga Sokoto ta wanga hannu ta tambuwal. Mm, to shi ya samu jami'an tsaro kamar ba su son zuwa can saboda ganin suka ko ko su an kai babu inda za su kai su nemi taimako sai sun kai ta can saboda ko haka kwanan baya ma ina ganin kamar da mana bara an taba kai mai kiɗa ta'addanci kuma ga gada wannan ta ga sunan wani dan kauye na nan kamin ka kai kiɗa akwai wata gada wadda in ta kace baka ma shiga kiɗi mm. to da lokacin ana cikin wannan inda ma ta kama da kacewa ta kai to yan sanda an kai su kila suna neman taimako ya za a yi wasu su su taimaka musu kaga babu nan gudu akwai yan kabu kabu ma waɗanda ko jami'an tsaro sun san su sannan mutanen gari sun san su waɗanda yan an ka kama mutum an kai kidnapping dinai an kai garkuwa da su in ya kai wannan wurin cikin garin kudu in ya tsaya kan titin daga zuwa wani ƙauye da ka ta in ka ce ma ɗan kabu kabu wurin su wani za a kai ka ya san su yan ta'addan da za ka kai ma kuɗi ka ba su kuɗi sannan kamin ka tafi sai ya faɗa maka in ka shiga wannan daji aital ɗaya ka yi in kana da MTM ka tsaya na ana ce da aital ka sai ka shiga da shi mm-hmm. kaga ko abin ya riga ya yi yawa abin ya lalace san akwai yan kabu kabun da sun san yan ta'addar da a cikin daji kungiya kungiya da kace musu wurin su wane ka yi da ya ɗauke ka ya san inda zai kai ka. Yan gari na ka idan wanda ba ɗan gari bai na ya san ƙauye. Akwai sakacin al'umma gaskiya. Akwai sakacin eh, al'umma. Akwai sakacin al'umma. ba fa sakacin na al'umma ba saboda yanzu ƴan gari sun ka taso sun ka kashe wa'yan ga yan kabu kabu. Su ƴan ta'adda fa gobe cikin gari sun kai su kashe mutanen gari. Ni tunani na kusan sunana Musa Yahaya Muhammad. Wato ni tunani na kusan ya bambanta da na kowa. tunanin nawa ne eh, akwai wani abu kafin nan Musa kafin nan Musa ya nuna su yan kabu kabu masu yin wannan abun su ba su yan ta'addan ba sa taba su kenan ah, ba su taba su eh, ai kamar yanda activist Hassan Binanci yayi magana ne dazu yake cewa akwai TV a daji remote yana a birni <laughs> abu ne wanda yake wani yanan gizo ne wa'yansu suna daji zaune rike da makamai wa'yansu suna birni zaune su suke yin tunanin so suna da mutane ta ko'ina a ma'aikatan ma a menene duka suna da to inda nake kallon matsalar tsaro inda za a magance ta ma gaba ɗaya a Najeriya ko a ma lafiyar mu ta Afirka shine akwai wani abu da muka baro a baya mm. patriotism raji na kishin ƙasarka wanda yake akasarin 'yan Najeriya gaba ɗaya Najeriya ba ta gabanmu kowa kan shi ne gaban shi kamar yadda ko wasan kwaikwayo kake kallo na wata ƙasa idan abu ya faru zaka ka ji wani ya ce ba alfarmar da zan iya yi ma ta, a kan ƙasata ta ta je ta samu matsala so da a ce dukkaninmu matasa tun daga muke tasowa mataki na na firamare zuwa sama ana sa muna wannan kishi na ƙasarmu Najeriya ka fifita ƙasar akan kanka ka fifita kasar akan wani da kake gani zai iya zambatarka ka wanda yake in muka duba akasarin matsalar tsaron nan da ba kowa yake magana akan ta ba saboda ko mutane ɗaɗɗaya ne take shafa sai da abin ya zo arewa maso yamma ma tana so ta tsaya cik an tarwata tattalin arzikinmu da sauransu abun ya fara shafan kowa lokacin ne kaga kowa ya farfado ana magana akan tsaro so idan muka zo muka samu wannan kishin muka san kasanmu ne ba za a samu informa ba ma'ana wanda yake ba dan ta'adda bayanan sirri dan ba zai taimaka musu a durkushe kasar shi ba sa'annan kuma akwai wani abu daya da shi shugaban matasa na jihar majalisar matasa ta jihar sokoto ya magana adalci daga shugabanni to shi wannan kalmar ta adalci a duk lokacin da ta gushe gun shugabanni to ba za a taɓa samun zaman lafiya ba duk al'ummar da bata samu adalci ba duk ta hanyar da za a bi ba za ta samu zaman lafiya wannan shine gudunmuwa ta da zan kara wato ka gane ni abin da na so in kara aminu ne wato ban tare numfashinka ba idan ka duba ba maganar kishin kasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujerar kansila ko wani ciyaman ko dan majalisa sai ya zo a yi nan da ake cewa yi cikin dare ɗaya Allah ka bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane a ra'ayin ana buki tare ake ake shirye-shiryen biki a yanzu saboda ya dana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa wa talakawa amma abin da zai baka mamaki yanzu lokacin zaben nan suka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa ta ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatar taimako idan an zo sabon doka da oda kana gani a hanyar jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motan ka za ka za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motan ka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragin ɗinka ina ina driving license ɗinka ina lamban ka ina fitilan ka bla bla bla ba ta za a yi kai ma ka jiki shin Mun gode matasa da sashen Hausa na muryar Amurka bisa wannan dama ta gabatar da wannan shiri kan darussa masu muhimmanci. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a sabon shiri. Wassalamu alaikum. kai da nasu yanzu kuma lokaci ne da baban gida jibrin zai kama sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa ministan kwargo a najeriya simon lalon wanda ke zama tsohon gwamna a jihar plateau zai kasance ministan farko da zai bar karagar mulki karkashin jagorancin gwamnatin bola ahmed tinubu kasa da wata shida bayan an rantsar da su a matsayin ministoci minista lalon dai zai aje aiki ne domin koma majalisar dattijan najeriya inda a kwanan nan ya samu nasara a kotunan zaɓe inda aka kwace kujerar daga ɗan jam'iyyar pdp a jihar ta plateau sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaranta kamar sauran jaridun najeriya ta mai da hankali ne akan rikicin siyasa da ya kuno kai a jihar rivers tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma ministan birnin tarayyar najeriya unison wike da kuma gwamna mai ci yanzu simina layi hubara yanzu aka dai jam'iyyar apc na cewa kokarin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi na shiga tsakani ya ci tura lamarin da kuma kawo yanzu ya kai ga rusa majalisar dokokin jihar da gwamnan jihar ya yi inda kuma a waje ɗaya wasu kwamishinoni kimanin guda tara da ke goyon bayan tsohon minista wilson wuke suka yi murabus da gwamnatin fubara haka kuma wasu 'yan majalisar guda 27 tuni suka sai wasiƙa daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc lamarin da kuma ya kai ga an ayyana su a matsayin wa'anda suka bar mukamansu sai kuma jaridar premium times daya daga cikin manyan labaranta na cewa ƙungiyar gwamnonin arewacin najeriya goma sha tara sun ba da gudunmuwar naira miliyan ɗari da tamanin ga waanda iftila'in harin jirgin sama mara matuƙi na sojan najeriya ya halaka 'yan wasu a garin tudun biri da ke karamar hukumar igabi a jihar kaduna a wani taron gaggawa da kungiyar gwamnonin ta gudanar a karshen mako karkashin jagorancin gwamnan jihar gombe inuwa haya ta yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauki kwararan matakai na kawo karshen irin waɗannan hare-hare da kuma hukunta waɗanda ke da alhakin aikata shi gwamnonin da sun ziyarci waɗanda suka samu raunuka sakamakon wannan hari da ke kwance a asibitoci daban-daban da ke jihar kaduna sai kuma ma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labarai tana cewa hukumar ndlea da ke yaki da safara da kuma shan mugan kwayoyi a najeriya ta kama wata gyatuma ya shekaru saba'in da biyar mai suna mrs sakina surumekun bisa a tuhumarta da mu'amali da mugan kwayoyi kakin hukumar femi baba femi shine ya sanar da hakan a wata sanarwa in ji jaridar daily trust ita dai wannan gyatuma kama ta ne a yankin oshodi da ke birnin lagos a ranar juma'a da ta gabata gabata inda take dauke da wasu nau'in muggan kwayoyi da suka hada da tabar wiwi da kuma maganin tarin nan da ake kira kodin wanda kuma aka haramta amfani da shi da dama karshen shirin jaridun kenan huta lafiya a gai da baban gida jibran da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa wannan karan a takaice. a jiya lahadi ne shugaba vladimir putin na rasha ya sha alwashin sai ya kai rasha ga kasancewa kasa mai cikakken iko da dogaro da kai a idan kasashen yammaci cikin wani jawabin da ya gabatar a yakin neman zaɓe da yake yi gabanin zaben watan maris mai zuwa da zai ƙara tsawon wa'adin mulkin sakaiwa shekara ta 2030 a jiya lahadi ne shugaban dakarun isra'ila ya ce dakarun na isra'ila sun kama mutane fiye da dubu daya a yakin da suke yi da hamas a gaza da yake jawabi ga sojoji a cikin wani yanki da ya sha ruwan bama-bamai shugaban hafsan hafsoshin janar harzi helave ya ce idan mayakan suka ajiye makamai suka daga hannaye sama ana kama su ne kawai amma ba a harbe su a jiya lahadin ne har ila yau hukumomi a pakistan suka rage karfin ayyukan sadarwar yanar gizo na dan wani lokaci tare da toshe manyan kafofin sada zumuntar zamani a daidai lokacin da jam'iyyar tsohon ɗaurarren firaministan ƙasar imran khan ke shirya wani babban taro ta shafukan sada zumuntar zamani da ba kasafai akan yi irinsu ba kungiyar tariq al-insaf ko kuma pti ta ce an yi taron gangamin ta yanar gizo ne domin mai da martani ga matakin gwamnati na dan kwafar da ma'aikatan jam'iyyu da sauran tarurrukan jama'a da suka shafi zaɓe jam'iyyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa dama abu ne da aka zata daga gwamnatin kama karya wadda ba halattacciya ba ta rage karfin kafar sadarwar yanar gizo ta kuma haifar da cikas ga duk wata kafar sadarwar zamani a faɗin ƙasar ta pakistan dakarun isra'ila da ke fafatawa da hamas sun ce sun gano wata makekiyar hanyar ƙarƙashin ƙasa da aka gina da kankare da rodi da ba su taɓa gani ba da aka tsara domin jigilar mayakan hamas a cikin motoci kai tsaye daga gaza zuwa kan iyaka ƙonawa da wargaza hanyoyin ƙarƙashin ƙasa na ɗaruruwan kilomita da sauran hanyoyi ɓoyayyu na daga burin da yakin da isra'ila ta kaddamar bayan da dakarun hamas suka kai ma isra'ilan hari da yin garkuwa da jama'a a yankin garuruwa da ke kudanci a ranar bakwai ga watan oktoba masu raro a nan muka shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma ya zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin hawa sharif da ta na gabatar da shirin sai salaman abu wanda ya hada da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa sai allah ya kara haɗa salamu alaikum